Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. barkan mu da sake saduwa wannan tasha ta mu mai albarka wato Smart Life TV. Za mu yi ci gaba da darasin mu a number system yau kuma za mu duba ya ake juya daga decimal zuwa octal. In an ce octal wato gidan takwas kenan base edge wanda ya hada daga sufuri zuwa bakwai daya, biyu uku hudu biyar shida bakwai wannan gidan shi ake cewa gidan takwas in ka irga su zaka ga su takwas ne a da octal ake amfani da shi a madadin binary lokacin da cpu yake amfani da 6-bit 12-bit 24-bit da 36-bit tunda ba za su rabu zuwa 8 ba amma za su rabu da zuwa gidan uku wato 3-bit saboda shi octal yana amfani da 3-bit ne an daina amfani da octal bayan da cpu ya koma amfani da 32 bit da 64 bit wato da aka koma amfani da hexa kenan yaya ake combating decimal zuwa octal ana raba duk lamba kamar yadda muka ce duk lamba da za a koma gidan goma ana raba ne da lambar gidan da ake so a koma wato daga gidan goma zuwa gidan da ake so a nan za mu koma gidan takwas ne ana za mu raba da takwas ne tun da gidan 8 muke so mu koma wato base 8 ake so a koma za ka ci gaba da rabawa da takwas ne har sai inda ka je ba zai yiwu ba wato ka samu namba da take ƙasa da takwas 185 a raba gida takwas zai baka 25 zai yi ragowar 23 zai ragowar ɗaya sai ka ce 23 a raba ta gida takwas za ta rabu sau biyu zai ragowar bakwai sai ka ce biyu a raba ta gida takwas ba zai yiwu ba sai ka ɗauko biyun sai ka fara rubutawa daga ƙasa zuwa sama wato biyu bakwai ɗaya kenan shi ma kuma kamar da muka faɗa ba duk gidan da kake sai ka rubuta namban nan kaga nan za mu ce base 8 kenan za mu sa gidan takwas a ƙasa wato 271 base 8 haka za mu rubuta sai mu ce daidai yake da 185 mm-hmm. best 10 ko ka ce 185 a gidan goma daidai yake da 271 a gidan takwas yaya ake juyawa daga dasimar mu koma zuwa gidan goma daga gidan takwas shi ma za ka raba nambobin ne ka ba basu kamar yadda muka yi a baya ɗaya tana matsayin sufuri, bakwai tana matsayin ɗaya biyu tana matsayin biyu sai ka zo za ka ruɓanya su ne da gidan da kake wato gidan takwas kenan za ka ruɓanya kowace sau takwas sannan ka ba ta fawar abin da take da shi wasu sau takwas za ka ce biyu sau takwas fawa 2 sannan bakwai sau takwas fawa 1 ɗaya sau takwas fawa 0 wanda abin da ya baka zai baka biyu sau hudu bakwai sau takwas ɗaya sau ɗaya sannan sai ka tara su abin da ka samu 128 plus 5 6 plus 1 zai baka 185 wato shi ma ka ya baka 271 base 8 to is equal to 185 base 10 yaya ake yi wa decimal wato abin da ya zo da logo wato 0.8 za ka raba nambobin ne za ka ringa fitar da fraction din. kana komawa kana tarbanya har sai ya baka daidai kamar haka ka ce takwas sau 0.3 is equal to 2.4 za ka dau 0.4 din ne shi ma ka sake rubanyawa haka za ka yi ta har sai ya dawo ma da namba ka ta farko in ka aje biyun nan zai baka 0.2 sai ka aje 3 din sai ka kara dauko 2 din sai ka kara rubanyawa sai ka ce 8 times 0.2 zai baka 1.6 shi ma za ka aje sai ka kara cewa 0. haka har sai ya dawo ma da abin da ka fara daga farko wato 0.4 sai ka ɗauko nambobin shi kuma daga sama yake ɗauka kaga namban mu ta farko ita ce 2 za mu ɗauka maybe zuwa 3 decimal plus shine 0.231 daidai yake da haka wanda shi ma za mu yi in Allah yadda zai dawo mana da 0.3 ɗinmu. farko bara mu fara ɗaukan gan shi kuma zai fara da negative ne saboda 0 yana cikin can duk abin da yake bayan dot zai koma minus 1 kenan minus 1 minus 2 minus 3 haka za ka ba su fawa kowanne ka tashi rubanya shi da gidan da yake ci wato gidan takwas nan muke za mu rubanya ne da takwas sannan kuma za mu ba ta fawa negative kamar haka haka za mu rubanya za mu ce in muka juya don dole da abin da yake ake cewa minus 1 daidai yake da ka ce 2 divided by 8 nan kuma 3 divided by 64 nan kuma 1 divided by 512 sai kuma ka tara su abin da ya baka in ka ce biyu a raba gida takwas zai baka 0.25 nan zai baka 0.05 nan kuma zai baka 00.2 in ka ɗaukar kileta an ka tsede bidiyon nan ka ɗaukar kileta ka gwada za ga abin da zai baka idan ka tara za ka ga ya dawo ma da 0.3 ɗinka. mun gode da sauraronmu Allah ya sa abin da muka yi amfani mu Smart Life TV Assalamu alaikum